الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل تعتمنا مصباح الصادق أشكين فكر المذهب المالكية a yau insha Allah za mu yi darasi na biyu. kuma muna cikin babul fara'i wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi gado kuma muna ƙarshen babin a baiti na ƙarshe gaba daya za mu tashi lil'asi da haudu wa farqul khumsa nisfuna fi bai zakari wa unsa ita lil'asi da haudu shi asibi yakan kwashe dukiya ne a can baya mun yi magana a kan asabul furo wato waɗanda aka kaddara abin da za a ba su ko aka faɗi gwargwadon abin da za a ba su akwai masu karɓar rabi akwai mai karɓar kashi ɗaya cikin uku akwai mai kashi ɗaya cikin hudu akwai mai kashi ɗaya cikin takwas akwai mai kashi ɗaya cikin shida akwai masu ɗaukar kashi biyu cikin don mun yi bayanin su dalla-dalla tare da su. to akwai masu gado waɗanda ba a faɗi ga abin da za a ba su ba wannan ne ake ce musu al'asaba wanda aka faɗi ga abin da za a ba su ana ce musu akabin kuro, wato waɗanda aka kaddara ga abin da za a ba su amma duk wani mai gado wanda yake da karfi a gado ba a faɗi ga abin da za a ba shi ba to yana cikin asibai ko zai kwashe dukiyan gaba ɗaya ko kuma abin da ya rage ya ɗauka shi ne ma'ana da asibi da hau wato asibi yana da hau wato shi ne tattara dukiyan gaba ɗaya ya karfe ta idan ya zama shi kaɗai ne babu wani mai gado shi sai shi kamar ɗaki ba wani mai gado shi ko uba ko dan uwa kiki ko da yaro ko jika to sai kwashe dukiyar gaba daya idan ku akwai wani wanda yake da gado to sai tale wancan idan ya dauki ka ya dauki abin da zai dauka shi kuma sai kwashe abin da ya rike shi ne ma'anan haudin sani wanda za mu zo mu yi bayanin sa dalla-dalla a nan gaba lil asibi da haulu asibi yana da wato haudi shi ne karɓar dukiya gaba ɗaya ko kuma abin da ya rage ba inda suka ɗauka sun ɗauka sai ce wa fardul kunsa wato fararin kunsa kuma shine mata maza nisku nasibai zakarin wa kunsa za a ba shi rabin rabo biyu na namiji da namiji. a nan yana nufin kunsa mushri wato mata maza wanda aka kasa gane namiji ne ko amma idan an gane namiji ne shi kenan ko da yana da farfi za a ba shi namiji namiji idan an gane mace ne ko da yana da azzakari za a ba shi rabon wato ainihin mace babu misali ya zama kunta mubatta shi wanda ya fi karfi bangaren namiji wato kunta ne amma namiji ne wanda ya fi karfi bangaren mace kuma a ce maka kunta muhannan wato shi an doke shi mace ne yadda ake bambance su shine ta wajen farke su ne idan ya zama na mani yake fitarwa baya haila to ya zama namiji ke yana mafarki ya fita mani cikin ya zama ya zama namiji sau da aka wajen sai a masa sunan namiji kawai in an shi rabon gado kuma za a da za a ba shi rabon namiji ne kawai idan kuma haila yake yi shi mata maza ba ya fi da mani to sai a ba shi hukuncin mace mace ce wani yana min jara hausa na ce idan haila ake wai take yi take ka ina mai da ita mace tun ban fashe hukuncin wake wajen ko mata maza a ga <laughs> wannan miji to da ka mata maza idan haila yake yi to ya zama mace in kuma na ce idan haila take yi to kan ma in ce ya zama mace ma na riga na ba ya sa ta ba shi hukuncin mace na sa abin da nake yi saboda haka idan haila yake yi ya zama mai ya zama mace ba saboda haka anan ya zama kulka mu'annas saboda haka sai a sa masa sunan mace kawai shikenan kuma ya zama mace za a yi aurenta kuma za a ba ta gado iri na na mata amma wancan wanda mani yake fitarwa baya haila shi kuma namiji ne kuma zai iya yin aure kuma an tashi rabon gado za a ba shi rabon namiji ne ba rabon ba rabon mace ba to sai ake samun wani shi kuma yana tsakatsaki ana ce masa kunsa mushki wato mata maza mai rikitarwa shi an kasa gane namiji ne ko ko mace sai ga shi yana haila kuma yana yana fitar da mani yana fitsari ta azzakarinsa yana fitsari ta ta farjin so duk alamu na mace akwai alamun namiji ma akwai to wannan shine mushkil wato mai rikitarwa an ga ta ina za a tashi kuma babu inda za ka tashi sai dai ka je shi a tsakiya in ka ce namiji ne to duk abu da mace take da shi na da shi in ka ce mace ce duk abu da namiji yake da shi yana da yana da shi saboda haka ba za ka ce namiji ba ne ba za ka ce mace ba ne to wannan shi ake cewa kunsa mushkil to shi ba za a aure shi ba kuma ba zai aura ba haramun ne ya aure kuma haramun ne a aure shi to da shi ba namiji bane ba zai aure kuma ba mace bane ba zanta tana aure ta to da ta samu dai na ita to don an zo rabon gado ba za a ba shi rabon namiji ba kuma ba za a ba shi rabon mace ba sai dai a tsaya a tsaka tsaki a bashi a haɗa rabon namiji da rabon mace sai a raba su biyu sai a bashi rabi domin shi rabin sa namiji na rabin sa kuma mace to sai a za a yi haka idan mutum ya mutu ya bar mata maza mushkili wanda aka kasa gane namiji ne ko mace ko ya bar wani ɗansa wanda tabbas namiji ne misali to zai zan an zo kafin a fitar da rabon gadon nan za a lura da shi kun sami shi shi kun sami shi inda za an kaddara namiji ne to za a kasa zuciyan biyu ne ya daure bi wancan ma sai kawai yanzu zai musa biyu idan kuma da za a kaddara mace ne za a kasa uku ne sai ka ɗau kashi ɗaya shi ɗan uwansa namijin kuma ya wa kashi biyu ne zakari mikilu har sun sai da sai a sa uku shi ma sai mu duba mu ga yanzu za mu yi ta'asirin matsala ne sai mu duba mu ga daga da uku da biyu da uku in mun kalle su za mu ga akwai bayan. wato babu tamasul abubuwan da ake kalla idan za a yi ta'asirin matsala wanda sun ne ba mu yi shi ba saboda kwakwalwan wasu ba ta ɗauka ba Ma dai za mu yi wannan misali ah, za a duba a ga akwai tamatur ko babu idan ana son a akka da matsala nan ba da aka wato wato shine daidai wa daidai ke sai ka duba biyu da uku ba daidai suke ba uku ta fi biyu inda tamatur ne sai a ɗau kashi ɗaya kawai sai zama asalin matsala to sannan kuma bayan nan akwai tadakul ɗaya zai shiga cikin ɗaya cinye idan ɗaya zai shiga cikin ɗaya cinye sai a ɗau babban a bar ƙaramin wannan biyu da uku idan biyu ta shiga cikin uku za ta bar kwa daya kaga da biyu da hudu ne sai a ɗan hudu kawai sai a bar a bar biyu to a nan ba jama'a ya sai a duba kuma akwai tawafu shine dacewa da nusufi ko da sulusi Da ka dubi ko bin nus dacewa da rabi za ka ga basu ba domin biyu tana da rabi amma uku kuma ba ta da ba ta da rabi in ka duba ko bin sulus wato ka duba dacewansu da sulusi shine a kasa uku to za ka ga uku tana iya kasuwa uku amma biyu kuma ba ta iya kasuwa uku to idan duka waɗannan hukun babu ba abin da ya rage sai tabayu shi shine bambanci kenan inda ba yadda za a yi ka haɗa to idan ka duba biyu da uku an samu tabayu ne shine bambanci wanda ba yadda za a yi ka iya ɗaukar ɗaya ka bar ɗaya ko kuma ka haɗa ka ɗau rabin wannan ka buga da rabin wannan ko sulusin wannan ka buga da wato da da shi wannan kali ya za ka yi hukuncin tabayuni shine darbu ahdihima fil shi ne ka buga ɗaya a cikin ɗaya wato ka ɗau biyu ka ce sau uku ko ka ɗau uku ka ce sau biyu duk zai baka ne zai baka ne idan biyu ka ɗauka ka ce sau uku sai ka ce fajaun ya baka da kenan in ma uku ka ka ɗauka ka buga sau biyu za ka ce jabun ya ba ya baka shida zo da ka shida ne asalin matsalan ka kenan don ka da ku samu shi amma duk wannan hali abin nan abin nan asalin matsalan za aka duba to idan ka sa shidan kuma to sai ka duba kuma yana da hali guda biyu sai dai bambanta da sauran matsaloli na rabon gado wanda za ka yi ta su yana da hali biyu yana da halin namiji da kuma halin mace to wannan shidan kuma sai ka buga ta cikin halayen da guda biyu din sai ka sai shida sau biyu sai baka nawa sai baka sha biyu sai baka sha biyu yanzu za a raba gari garin sami shi ga kuma dan uwa wanda da ba kyauta wanda shi ba da shi kani namiji ne domin sa sha biyu sai mu ce to shi na shi kunsa mushkil inda a ce namiji ne nawa zai ɗauka ni cikin sha biyu zai ɗauki nawa a hawa ba zai shida ba kan wace ne haka ne shida ne shida zai ɗauka akwa domin dama biyu za a rawa zai ɗauka zai dauki shida to kaga da a ce namiji ne shida ne dan uwansa ma ya dauki shida za su raba ne to idan muka kaddara mace ne kuma nawa zai ɗauka zai ɗauki hudu saboda za a kasa sha biyun nawa uku ne to sai ka ɗauki shidan nan sai ka haɗa da hudun nan zai baka nawa goma ka kaddara namiji ne zai ɗaure bi shi ne shida ka kaddara mace ne za ta ɗau sulufi shi ne hudu in ta da hudu da shida zai baka goma to sai aka ce wa wannan kwakwar bulkun sani kuna sai bai zakari mahu shi kun sa shi za a ba shi rabin rabo guda biyu na namiji da na mace to kaga in ka haɗa rabon namiji shida ka haɗa rabon mace hudu ba za su baka goma ba to rabin wannan za ka ba shi nawa za ka ba shi kenan biyar so da aka sai ka ba shi biyar in ka ba shi biyar a sha biyu nawa ya rage ya zama bakwai to bakwai din sai ka ba wannan ɗan wanda shi kuma bai da itali na miji ga ya fi da nawa da kwa biyu kai kaga bai ninka shi ba saboda yana da wani ɓangare na mazantaka shi yasa ba bai kaciwa. Kuma ba kuma ba a ba ba shi rabon mace ba don da shi da kawai za a da da hudu kawai za a ba shi to sai aka ba shi rabon sai aka ba shi biyar kaga shi ma dan samu ƙarin kwaya ɗaya ya samu ƙarin kwaya ɗaya to wannan shine wato gadon kun sami shi a duk inda wato aka kame shi to sai mu dawo akan abin da ya shafi asibi asibi shine wanda idan ya kadaita zai ɗauki dukiya gaba ɗaya idan kuma yana tare da wanda za su ɗauki rabonsu to za a ba shi ne za a ba shi rabon za a ba shi abun nan za a ba shi abun da ya rike bayan da suke da rabo sun ɗauki wato ainihin rabonsu to al'aka ba a luga shi ne alƙaraba wato kusanci nake asabatu rajuli qarabatu min abi a tiban da za ga ba sai a ribon gado yake fitowa ba idan mutum ya yi kisan kai da kuskure to sai a ce a tibansa su za su ɗauki nauyin biyan diya a diya su halal akilat wato yan uwansa wanda suke da dangi ta baba wanda za su iya ne sa za su iya gadonsa to sai a ce su za su ɗauki wato nauyin sa. haka ne an zo wajen waliyai sai a ce asibai su ne waliyai kenan dangin uba su suke zama mai waliyai sai dai sun ba wa dangin uwa su amma su ne waliyai a wajen mata inda a inda a wurin da ita to shi yasa inda ka ji an ce ba, to su ne danginka na uba wanda suka kewaye wanda suke zai maka garkuwa idan wani abu zai taba ka za su yi da su ce ba su yadda ba yasa aka ambace su kai to a shari'a shine dukkan wani mutum namiji wanda zai kwashe dukkan dukiya idan ya karɓe ta sannan ya karfi abin da ya rage kuma bayan masu yabo sun karfi yabo kamar yadda azun muka yi bayani don kuma su kabar ɗanka kwa ɗaya zai kwashe dukiyar ne in babanka kawai kabari zai kwashe. in ɗan uwanka shaƙiƙi ko ne arzi kabari shi ma zai kwashe dukiyar gaba ta saboda haka ba zai bar maka ba zai bar komai ba wannan shi ake cewa asibi misali sai kan wannan ubangiji ta ala ce in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad idan mutum ya rasu bai da ɗa bai da uba yar uwarsa ne za ta gaje shi to za a ba ta rabin dukiyarsa sai aka ce in kuma ita ne ta rasu to shi kuma zai gaje ta in dai ba ta da ta. me ma'ana zai gaje ta zai kwashe dukiyarta gaba ɗaya kenan to sai kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alhiqul fara'iba bi ahliha fama baqiya fali fa huwa li aula rajulin zakar ku bada farillen gado ga masu shi wato abin da aka kaddara na gado rabi ko kashi ɗaya cikin uku ko ɗaya cikin shida ko ɗaya cikin takwas ko makamancin wannan to abin da ya rage kuma ku ba wa namiji wanda ya fi kusa da wato ainihin mamaci rajulin zakar haka hadisin yake auladin nan ai akrabu ila almayyit wanda ya fi kusa ga idan akwai da jika ba shi za a ba ba ɗan za a ba wa kenan idan akwai ɗan uwa ɗan uwan za a ba ba ɗan ɗan uwa ba sai aka ce rajulin kuma aka ce zakar namiji kuma rajul kuma zakar kuma namiji a gefe wato wannan kamar tafsiri ne na rajul in an ce rajul a larabci shine namijin da ya balaga wanda ya kai a ce masa namiji wanda ya kai a ce masa mutum ka ce kamar a ce ana tafiya a hanya ya kace ga wani mutum ya shige kaga ba wanda zai hararo yaro ne to kada wani ya dauka cewa yaro karami ba zai asibiti ba sai maza kuma sai ce zakarin namiji kawai to kaga namiji kuma ko jinjiri ana ce masa ne namiji mai ta haifa namiji kaga ba za ce mutum ta haifa ba mutum ya girma to saboda haka kenan idan masu gado suka yi gado to abun da ya rage shine abun da wato mai asibiti zai ɗauka to kuma abun da ya rage ya danganta da matsayin mai asibiti idan ɗa ne sai kaga abun da zai rage yana da yawa in jika ne ma sai kaga haka don akwai wanda zai tattare tattare ya hana su cin gado ko ya rarrage wa wasu sai kaga abun da zai rage yana da yawa in uba ne da zai kai na na ɗa ba sai dai in ba magada da yawa sai kaga shi kuma wanda zai kakkare din ba su kai na na ɗa ba haka nan idan dan uwa shakiki ne sai kaga nasa bai da yawa sosai to da wanda zai kare din ba su da bare a zo kan li'ad wani lokacin ma har arita ya zama ga asibin kuma dukiyar ta kare bai samu ba kwata kwata bai samu ba ya rita saboda dukiyar ta kare za mu zo za zo kanka so asibai sun kasu kashi uku wani asaba wanda malam bai kawo mana su ba kuma yana da kyau mutan su shine akwai asabatun bin nafsi akwai asabatun bin ghairi akwai asabatun ma al-ghairi asabatun bin nafsi wanda yake atifki da kansa kai bai kawai ke shigar da kansa har yake iya kwashe dukiya duka ko kuma ya dauki ya dauki sauran dukiyan idan masu dauka suka dauka kamar da ko jika ko jikan jika ko makamancin wani ko uba akwai asabatun bil ghairi asibi ne amma da sababin wani ba don wani wanda zai zama asibi ba kamar ya ba don akwai ɗa namiji ba ba ta zama asiba ba sai dai a ba ta rabi in su june ma a ba su kashe biyu cikin cikin uku haka ya kuwa shi iya da ya uwa da ajiya sai ta rusa namiji akwai asabatun ma alghairi wato akwai wanda take asibiti in ta haɗu tare in ta haɗu da wata wato shine wannan kuma mace ne take irin wannan idan aka idan idan idan yar uwa kikiya ta haɗu da ya ya fi ta ɗauki amma za ta ɗauka ita kuma ta kwace sauran kamar da za mu zo misali a kan idan mun dauki akabatun bin nafsi wanda su ne manyan kenan wanda kai tsaye suke cikin suka ce shine kullu zakarin la yadkhulu fi nisbati da Mai mayyit nufa duk wani namiji wanda mace ba ta shiga cikin danganta ko tsakanin dangantakansa da mamaci namiji ne ko ba mace tsakanin dangantakansa da da mamaci wannan shine akabatun bin nafsi kaman uba kenan zai ce tsana ne ko da zai ce me babana ne jika zai ce ɗan babana ne kaga a nan ba mace a tsakaninsu namiji ne a tsakaninsu mace na shigowa kun yace in yace ɗan mamata ne to kaga shi kenan nan ko ba za a bin nan ba sai dai ɗan babana to haka nan duk inda aka samu a ce abun ya yi jeru ko dai kai tsaye yake kai kansa zuwa ga mamacin ko shi namiji ne ko abin da ke tsakaninsa da mamacin namiji ne ba mace ba ne haka irin su jikan jikan jika su uban uban uban uba irin su kakan kaka kenan ko ko kakan kaka duka wannan maza ne ko dan uwa da dan dan dan dan dan dan uwa duk za ka samu namiji ne amma mace na shigowa kuma to shikenan zai tashi daga wannan wato babi to wayannan asibai akabatu bin nafs suna da bangarori guda hudu akwai jihatul bunuwa akwai jihatul ubuwa akwai jihatul ukuwa akwai jihatul umuma jihatul bunuwa sune bangaren ƴaƴa kenan wannan ya haɗe ƴaƴa da ƴaƴan ƴaƴa sune jikoki kenan na bangaren ƴaƴan maza da ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴa wato ƴaƴa da jikoki da jikokin jikoki da jikokin jikokin jikoki amma na bangaren ɗa namiji wanda sune jihatu albunuwa wannan dukkanin su asibai ne ba abin qur'ani bai ce a ba su kaza ba amma ya ce yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi unthi da haka za a ba su kuma ya ce wa warithahu abawahu fa li ummihi aqlu kaga ruba yana yana yin asibiti kenan da makamancin wannan to sai kuma jihatul ubuwa bangaren uba bangaren uba shine abin da ya haɗe uba da kaka da kakan uba da kakan kaka wannan shine jihatul ubuwa ke al'abu da abul abi ko abu abil abil abi abi sai ta faɗa baban baban baban uban uban uban uban uba wannan duka suna bangaren wato masu yin asibiti wanda qur'ani bai faɗi ga abin da za ba su ba kuma yake za su yi gado a sai za su kwashe dukiyar ne duka ko kuma yin akwai masu ɗauka sai su kwashe abin da wato ainihin ya rage to sai kuma jihatul ukuwa wato bangaren yan uwa kenan anan ana nufin yan uwa shaqiqai da yan uwa li abai amma yan uwa li umai ba su shiga ba saboda akwai mace tsakanin su da me da mamacin za su ce dan mamar mu ne ba su ce dan baban mu ba a to sun fita daga nan to wannan ya hade yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da ƴaƴansu da kuma yan uwa wanda ake uba ɗaya da ƴaƴansu wato dan uwa kiki da ɗan uwa ne arbi da ɗan ɗan uwa shakiki da ɗan ɗan uwa ne arbi har ya sauka kasa ko da ɗan ɗan ɗan ɗan dan uwa shakiki ne ko ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan uwa ne arbi duka ya shiga cikin wannan babin aka basu business masu iya gado kai tsaye suna ɓangaren yan uwantaka jihatul hukuma ce na hudu sune jihatul umuma wato ya ɓangaren bakkani su ma tsawon su daban sune na hudu wannan kuma ya haɗe babba wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da babba wanda ake uba ɗaya da babanka da kuma ɗan babba shaƙiƙi da ɗan babba lihabi ko ɗan ɗan babba shaƙiƙi da ɗan ɗan babba lihabi to wannan kuma suna ɓangaren su kenan kuma suna yin suna yin asisi ba a faɗi ga abin da za a ba su ba amma kuma dai an ce za su yi gado kenan za su kwashe dukiyar duka su kaɗai ne ko kuma abin da ya rage sai su karɓa abin da ya rage sai su sai su ɗauka to matsala ta gaba shine idan wayannan dukkanin su suka haɗu to su wane ne asibar su wa su yi asib to ana rijarwa ta ɓangarori guda uku ɓangare na farko a tarjihu bi ziha shine rinjayarwa da ziha wato da ɓangare yadda muka jeranta masu atifcin nan a wannan babin da waka suke jere a wajen ƙarfi muna da bangaren yaya shine jihatul bunuwa akwai bangaren uba jihatul ubuwa bangaren yan uwa jihatul ubuwa da bangaren su sune jihatul umuma to idan ka zo a haka za ka jira ma'ana idan akwai jihatul bunuwa bangaren yaya to bangaren iyaye ba za su yi asibiti ba jihatul ubuwa ba za su yi asibiti ba ballantana kuma bangaren yan uwa ko bangaren baffani ya'yan nan sun hana wato idan akwai ɗa ko akwai jika baba ne zai asisi ba sai dai a nan su ba sa koran baba sai ya koma ɗaukan sudusi shi ne kashe ɗaya cikin shida kamar yadda muka bayani a darasin da ya gabata amma abin nan idan aka dawo ɓangaren abin nan idan kuma babu ɓangaren gunuwa in ɓangaren ƴaƴa to sai a koma kuma jihatul ubuwa ɓangaren uba ɓangaren uba za su yi gado za su yi asisi ko baba kowa ko kaka idan akwai ɓangaren ubuwa ɗin kuma to ɓangaren ukuwa ba za su ba ba za su yi hasilci ba idan akwai baba to su ‘yan uwa da ke ɗaya da ‘yan uwa da akwai kwata-kwata ma ba za su yi gado ba ba su da gado ma ba da sana'a ce su yi da mazansu da matansu gaba ɗayansu da mazansu da matansu don a nan ana maganan kan mazan ne ma tukun ba mu zo kan matan ba ba za su yi gado ba amma idan kaka ne kuma to zance mafi inganci za su yi gado da me za su yi gado da da yan uwa ɗin zai gado da yan uwa ɗin shekikai ko kuma ko kuma jami'ai amma baba kan zai kore su kada kada sai a masaman hanafiya in akwai kaka dan uwa baya ba? to idan babu bangaren uba ba uba ba kaka sai jihatul ukuwa bangaren yan uwa kawai kai ko ne abbai ko ƴaƴansu ‘ya'yan shakikai ko ‘ya'yan li'abbai to kuma ‘yan ɓangaren bakwani ko ba za su yi gado ba su ne zai hatar umuma to kuma ƴan wannan sun hana su gado ka mutu ka bar ɗan uwanka shakiki ko li'abbi wanda kuke uba daya ga kuma bakwanka bakwanka ba zai gado ba balle sana ɗan bakwanka ba zai gado ba to haka nan idan babu waɗannan to sai a dawo ɓangaren bakwani to su kuma ɓangaren bakwani za su yi gado ko dai a kamu babban dan wanda ake uwa dai uba dai ko babba wanda ake uba dai ko dan babba wanda ake uwa dai uba dai ko dan babba wanda ake uba dai kika nan sai kwashe dukiyar duka in kuma akwai masu farali in suka dauka sai kwashe sai kwashe kawai to inda suke jerin nan a haka suke jere ma'ana da shine al-jihatu al-jihatu al-bunuwa muqaddamatun ala al-jiha al-ubuwa ko ka ce jihatul bunuwa muqaddamatun ala jihatil ubuwa wa jihatul ubuwa muqaddamatun ala jihatil uquwa wa jihatul uquwa muqaddamatun ala jihatil umuma ko da ka za a yadda suke a haka za su tafi wayannan na wannan ba su a fiti ba in ba wayannan wayannan da su to wannan bangaren tarjihi na farko kenan to sai kuma at-tarjihu bil qurbi shine bi darajatul qaraba sai aka zo aka samu bangaren ya'yan nan suna nan gaba ɗayansu ga uba ai nan ga ya'ya ga jikoki ga ya'yan jikoki kila da ya'yan ya'yan jikoki ma jikokin jikoki kenan tattaba kunne duka suna nan to a nan su waye masu gadin su waye ba za su yi ba to nan kuma za a koma a tarjihu bi darajati alqaraba waye fi kusa da mamaci idan ka ɗauki ɗa da jika waye fi kusa da mamacin shi ne ta to idan akwai ɗaji jika bi zai yi mai ba bi zai gado ba bi zai gado ba saboda haka jika ya fi kusa da mamaci fiye da mai ai ɗaya ya fi kusa da mamaci fiye da jika idan akwai jika kuma to ɗan jika kuma bi zai yi mai ba bi zai gado ba saboda mai saboda kusancin wannan ɗin da mamacin ya fi wancan to haka duk sauran za ka shiga in ka zo ɓangaren uba jihatul ubuwa to ga uba ga kaka wa zai gado uba ne zai don ya fi kusa da mamaci don shi uba zai ce mai ɗana ne shi ko wannan zai ce ɗan ɗana ne kaga kaga wancan ya fi kusa idan akwai uba kaka sai dai haƙi in ka dawo ɓangaren ƴan uwa kuma idan akwai ɗan abin nan ɗan uwa shaƙiƙi ko dai abbi ga ɗan uwa shaƙiƙi ga ɗan ɗan uwa shaƙiƙi wa zai gado ɗan uwa shaƙiƙi ne ɗansa bai zai gado ba don baban ya fi kusa da mai mamacin dan baban zai ce dan ba dan uwansa dan uwa shakiki zai ce dan babana ne shi kuma dan dan uwa da shakiki zai ce me dan dan babana ne to haka ma dan uwa da abi shi ma da shi da sai idan suka haɗu to shi zai gado dan bai zai gado ba saboda shi ɗan uwa da abi zai ce dan babana ne shi kuma ɗan ɗan uwa da abi zai ce dan baban babana ne kaga tafiya ta yi nisa to wannan shine at-tajihu bil bil qurbi kenan ko bi darajatil qaraba sai ka duba waye ku kusa da mamacin in sun hadu wani babi kenan bayan ka yi dari da wannan bangare to a bangaren kuma za su yi gado waye ku kusa da mamaci shi zai gado wanda yake nesa sai ya haƙuri to da tarjihi na biyu rijarwa na biyu shine at-tajihu bi al qaraba wato da karfin dangantaka ko. wannan ko yana cikin yana shiga cikin me jihohi guda biyun ta? Shi shine jihatul ukhuwa da jihatul umuma da mutum ya rasu sai bar dan uwansa shaqiqi da dan uwansa li'abdi wannan suna uwa ɗaya uba ɗaya wannan kuwa suna uba ɗaya wa ya fi ƙarfi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi fi ƙarfi a wanda suke uba ɗaya to wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya nan zai hana wanda suke uba ɗaya gado sai ce sauka lafiya domin ya fi shi ne ya fi shi kusa da mamaci don shi zai ce uwa ɗaya uba ɗaya muke da shi shi ba zai ce Ɗan babana ne shi gwamnati ɗan dan babana ne kuma ɗan mamana ne kaga kenan wancan ya fi ƙarfi to haka nan idan ka ɗauki ɗan ɗan uwa shiƙiƙi da ɗan ɗan uwa da abdi shi ma wannan uwa ɗin uba ɗin suke da babana wannan ko zai ce uba ɗin suke da babana kaga akwai bambanci to ɗan ɗan uwa shiƙiƙi za ka gabatar a kan ɗan ɗan uwa da abdi to amma da za a ce ga ɗan ɗan uwa shiƙiƙi ga kuma dan uwa ne abi waye ne za a gabatar dan uwa ne abi za a gabatar domin dan uwa ne abi zai ce dan babana ne dan dan uwa shi kuma zai ce dan baban babana ne to kaga wancan ya fi amma nan ana nufin darajar ta zo daya amma sai a duba waye ne karfi shi in ka duba wanda ake uwa sai uba sai ko shakka babu ta fi karfi akan wanda ake uba sai kawai to haka nan idan ka shiga bangaren babbani shi ma ga babba wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ga babba wanda ake uba ɗaya wa fi ƙarfi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya yana nan wanda ake uba ɗaya bai zai yi bai zai yi gado ba wanda zai ce ɗan ɗan uwana ne wanda suke uwa ɗaya muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi wannan kwa zai ce ɗan ɗan uwana ne wanda muke uba ɗaya da shi kaga akwai bambanci to haka ne don ka sauko kan ƴaƴansu ma wannan ɗan ɗan uwa shiƙiƙi wannan ɗan ɗan uwa bi to ɗan ɗan uwa shiƙiƙi nan shi za a gabatar akan ɗan ɗan uwa wato ainihin bi an saboda haka saboda ya fi ne ya fi ya fi ƙarfi amma wannan shi ma kamar da muka faɗa a can ga ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ga kuma baffa li abdi baffa li abdi to baffa li abdi nan shi za a gabatar a kan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi don baffansa wanda suke uba ɗaya da babansa kaga zai ce ɗan ɗan uwa na ne wancan kuma zai ce me ɗan ɗan ɗan ɗan babana ne saboda haka akwai akwai bambanci kenan to wannan shine tarjihi da karfi ke to idan ka zo ka san wannan duk lokacin da rabon gado ya zo maka aka zubo maka hasibai to ka san inda zaka bambance idan akwai wani da wani wani bai zai gado idan akwai wani da wani wani bai zai gado ba sai wani ne zai duk gidan ma idan aka maka gidan gaba ɗayan su guda hudu to ga na farkon sai ka rusa guda uku gaba ɗaya ba ka asisi ko ga na biyu za ka rusa biyu idan ga na uku kuma za ka rusa na wato ainihin na na ƙarshe kenan na uku in ga na biyu za ka rusa na uku to sun zo sun haɗu kuwa sai ka ga waye kusa da mamaci kenan a gida ɗaya wannan ɗa ne wannan jika ne wannan uba ne wannan wannan kaka ne wannan dan uwa ne wannan dan dan uwa ne wannan babba ne wannan dan babba ne ka san waye kusa da mamaci sai ka hawa in sun haɗu kuma kuma duk sun kusancin su ɗaya sai ka duba waye fi waye fi ƙarfi dan dan uwa shi kiki ya fi ƙarfi akan dan uwa da ƙarfi baffa shaki ya ji akan dan karfi akan baffa da yaki shi na shine wani yake wa bin jihati taqdimu thumma bi qurbihi wa ba ba'dahu ma taqdima bi quwwati al wato ana yin tarjihi da bangare sannan bayan nan da kusanci sannan bayan nan kuma da ƙarfin wato ainihin wato kusanci to sai kuma al'aqaba bin ghayr wato asibai bin ghairi da wasu wasababin wasunsu su kuma ba don wasu ba ba za su yi asibiti ba Shi ne ma'anar bil ghairi ba wani na sababiya ne ai bi sababin ghairi to wannan yana shiga cikin bangaren gado na mutum kudu kuma dukkanin su mata ne kaga a can dukkanin su maza ne al'aqwatu bin nafsi gaba ɗayan su maza ne ba mace to nan kuma aka bil ghairi dukkanin su mata ne suna yin asibiti in sun yi karo da maza wanda suke yan ajin su daya wato kusancinsu da mamacin ɗaya kuma ƙarfinsu. wato iri da shine idan an samu ya ta tsotso tare da ɗan tsotso albintu sulbiya ne wato mutum ne mutu ya bar ƙyasta tare da ɗansa ba mun ke ya ana ba ta rabi ba in ta kaɗai ta to yanzu tun da ta haɗu da wani namiji akwai ɗa namiji kuma ko da uwarsu ba ɗaya ba babansu ne rasu to shi kenan a nan fa za a haɗa zuciyan a kasa uku sai a yi zakari مثل حرف الأنثيين أما إذا أبنجي تعالى يوشكم الله في أولادكم للذكر مثل حرف الأنثيين أنا مقوسيتي دغني da ƴaƴanku ku ba su gado namiji yana ninka mace to yarinyar nan ya nan da ita kaɗai ne za a ba ta rabi sai kuma ta haɗu da ne da namiji yanzu sai a haɗa dukiyan sai a kasa uku a ba ta kashi ɗaya kuma a ba shi kashi biyu to in biyu ne haka za a yi ma al'abna a ce ma ƴaƴa mata ne biyu maimakon da ba su nusufi abin nan su dusa ne abuwa kashi biyu cikin uku sai ga namiji da su za a haɗa ne sai su zama kashi nawa su zama kashi hudu sai a ba su kashi ɗaya ɗaya shi kuma namiji ya ɗauki kashi biyu haka nan za a tafi ko da su nawa ne kuma aka za a tafi to da haka sun zama a asibai da sababin samun ɗa namiji wato wannan ɗa namijin da ya ɗan tauye musu ne samun galibi don in ita kaɗai ce za ta karɓi rabi amma in namiji ya zo kuma za ta karɓi kashi ɗaya cikin hudu in su biyu ne kuma kashi ɗaya cikin hudu ma za ta karɓa saboda buƙatar ɗa namiji a wajen kuɗi ya fi buƙatar ya mace ya sa adalci da irin na ubangiji ala sai ya sa namiji zai yi kamar da a gado to haka nan na biyu ne a samu jika tiyar ɗa tiyar ɗa tiyar ɗa nan ko tare da ɗan ɗa wato jika mace tare da jika na miji. ita ma diyar da inda ita kaɗai ne rabi za ta ɗauka to amma kuma idan ta haɗu da jika ɗan ɗa to sai dai a kasa uku a bata kashi ɗaya shi kuma ɗan ɗan ya ɗauki kashi biyu in ma su biyun ne maimakon su ɗau kashi biyu cikin uku to yanzu hudu za a kasa a ba su kashi ɗaya shi namijin kuma ya ɗauki kashi biyu don ya ninka ya ninka kowace daga cikinsu to da ka kaga anan sun samu tawayan gado saboda kasancewa akwai ɗa miji wanda ya fi su bukatan kuɗi na uku shine yar uwa shaƙiƙiya idan ta haɗu da ɗan uwa shaƙiƙi wasu ya mutu ya bar uwar da uwa ɗaya uba ɗaya inda ita kaɗai ne za a ba ta rabi amma kuma sai ya zama akwai ɗan uwa shaƙiƙi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi sai a kasa uku a ba ta kashi ɗaya shi kuma ya ɗau kashi biyu in ma su biyu ne a kasa hudu a ba su kashi daidai su ya'ya matan shi namijin kuma ya ɗauki kashi biyu domin ya ninka to haka nan idan wato yan uwa abun nan ne yan uwa ne abai ne shi ya kashi na hudu shi ma haka za a yi yan uwa ne abai yan uwa ne abbiya wanda ake ba ɗaya ne ta sai ka ga ɗan uwa ne abbi wanda ake ne ake uba ɗaya da shi to shi kenan a nan maimakon ta ɗaure ne in ma su biyu ne su ɗau biyu cikin uku to a nan tun da ta haɗu da ɗan uwa da abi wanda ake uba ɗaya za a haɗa ne a ba ta kashi biyu kashi ne cikin uku shi kuma ya ɗauki kashi biyu in su biyu ne ma hudu za a kasa ba su kashi ɗaya shi kuma a ba shi kashi biyu ya ninka wannan kwato da ubangiji ta dace wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an fa lidzakari mithlu hadhihi al-usayn idan sun zama maza da mata ne to namiji zai ninka wato ainihin rabon mace haka Allah ta'ala ya riba so sai kashi na uku shine hasabatul ma'al ghairi asibai tare da wasu tare da wasu masu gari to wannan kuma ya ta ga ɗan uwa da kai ne ko ɗan uwa da abai idan sun haɗu da ƴaƴa mata ko kuma jikoki mata su ma wayannan mata ne da masu wannan abin shine idan aka samu mutum ya rasu ya bar ƴa mace sai kuma ya bar yar uwa shaqiqiya ko ya bar yar uwa li abiya to za a kasa dukiyar nan kashi ya mace ta ɗauki rabi yar uwa shaqiqiya ko li abiya ta ɗauki sauran ba wai a matsayin asisti ba a matsayin farai inda abu zai fi fitowa shi ne idan mutum ya rasu ya bar 'ya'ya mata guda biyu sai kuma ya bar ƴan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to ya za a yi shi ne za a karkasa dukiyar nan kashi kashi uku su ƴaƴa matan nan guda biyu za su ɗau kashi biyu to ba kashi ɗaya tsaya dan kwaya ɗaya zai rage sulufin nan kuma ‘yar uwa ciki nan sai ka ɗauka wanda ake uwa yau ba ɗaya rita kuma idan da abiya ne ma haka za ka ɗauka za ka ɗauki abin da wato ya rage bayan ƴan uwa mata sun me sun karɓa bayan ƴan uwa ma baban nan bayan ƴaƴa mata sun ɗauke ya to haka nan inda jikoki ne ma jikoki mata sai suka haɗu da mai da dan uwa shakiki ko dan uwa ko ko abin nan ya uwa shakiki ko ya uwa jihadiya jikokin nan idan su biyu ne za su zo su Sani kashi biyu cikin uku abin da ya rage sai yar uwa shakiki nan ko jihadiya nan sai ka dauke idan su biyu ne ma haka za su dauka su je su su je su raba shi haka nan idan su idan ma kwaya ɗaya ce yar uwa shakikiyan wato abinan eh, abinan jika din kai kwaje ne aka ba bata rabinta sai ga wasu ƴan uwa shakikai ko dai abbai mata ko da su goma ne sai a ba su abin da ya rage sai su je su ne sai su je su yaba kaga anan sun zama ne sun zama asibai sanan ne mata suke asibiti kuma ba tare da wani ne ya jawo musu asibitin ba maimakon abbasu ba ba su komai bane a ce a ce ya ta kore don inda akwai ta da ɗa namiji ne ba za su yi gado ba don shi zai iya kwashe dukiyar ba ta amma ‘ya'ya mata ba sa iya kwashe dukiyar to dai ya rage kuma sai a ba wa ne sai a ba ‘yan uwa kike ko ‘yan uwa kai mata kuma inda a ce akwai ɗan uwa ne arbi namiji kuma akwai ‘yar uwa shi shaƙiƙiya mace to a nan ‘yar uwa kike nan za ta hana ɗan uwa ne arbi gado to da idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata biyu ya bar ƴar uwansa shaqiqiya ya bar ɗan uwansa da abi wanda ake uba da za a kasa uku ne kawai a ba ƴan uwan ƴan uwan abin da ƴaƴansa mata guda biyu nan ko jikokinsa mata guda biyu a ba su kashi biyu su jinsu ɗauke A abin kwaya ɗaya da ya rage nan ƴar uwa shaqiqiya sai ka ɗauka so za ka ɗan uwa da abi ba da ne ba yi da gado domin a nan wannan ƴar uwa shaqiqiyan za ta hana shi yin gado to amma ƴar uwa shaqiqiyan nan da akwai namiji a tare da ita da akwai namiji a tare da ita to da ba za ta yi mai ba ba za ta kwace sauran ba sai dai namijin a haɗa su yi zakari mitilu hazbin unsayi kuma da abin nan ainihin zakari mitilu hazbin unsayi to haka nan ita ma idan yar uwa ne a biya ce to da haka sai yadda aka yi idan akwai namiji to an koma aka batun bil gairi ba aka batun ma'a ma gairi ba to ne mai asumiya yake cewa wal uqtulani sun bi kai Fatati? har ta fi tahtibu ma ne yar ruwa dai ba li'um ya bane duk yadda ta zo to sha'anin shi ne ta yi asibiti tare da yaya mata amma yar uwa li'um ya kuma ba ta ita zama ta zo ita ba za ta yi akwai yaya mata kwata kwata ba za ta yi gado ko jikoki mata ba za ta yi gado ko za ta ita ba ta gado a wannan bari amma shakikiya ko da arziya za ta yi gado kuma har malamin gado suka sanya wata ka'ida suke cewa ij'alul akhawati ma albanati akhara ku sanya yan uwa shakikai ko da akwai tare da ma mata ko jikoki mata a matsayin asibai sai su fashi abin da wato ainihin wato ya rage kuma dalili akan wannan shine hadisin da Imam bukari ya rawaito wanda hadisi Abu Musa ashari ina ji na faɗe shi satin da ya gabata inda aka bawa yar uwa shakikiya wato asibiti wanda ya zai tambaya abu musa al'ashari dangane da abin da ya shafi gado mutumin da ya bar yarsa da jikarsa da kuma yar uwarsa shi nan sai ce ya tana da rabi yar uwarsa shaƙiƙiyar nan tana da rabi jika ba ta da komai kaga shi ya ɗauke ta za ta ci da faradi ne kuma ta su da yaya ce ka je ka tambayi abdullahi bin mas'ud zai maka irin wannan fatawan da na maka za ka tambaye shi ce to ai na irin wannan fatawan na bada kenan ni zan irin zan mata hukunci ne na manzon Allah ta kuma yi hukunci to da ka sai bawa ɗaya mace nan ya ba ta rabi ya kasa shida ya ba ɗaya mace rabi shi ne uku sannan jikan nan kuma yar ɗa sai ba ta kashi ɗaya daya yace takmilata sulutai domin gidan su dama gidan su dukani ne sai aka cika kashi ɗaya kashi biyu cikin nawa cikin ainihin uku to abin da ya rage kuma sai sai a bawa wato ita yar uwa ɗaya wanda ake uwa ɗaya. uba da ita to in ma wacce ake uba ne haka za a yi wani hadisin hadisin bukari da abin hadisin da kuma bukari da wato ne to kaga a nan inda a ce yan uwa ce mutum ya bari sai kuma ya bar shakikiya a ya bar yarsa kai sai ya bar kuma ya uwarsa shakikiya ya bar dan uwa ne arziki, to kawai za a kasa biyu ita ya za ta ɗaure bi yan uwa shakikiya ta ɗaure bi dan uwa ne arziki kuma bai da komai saboda wannan yar uwa shi kenan ta riga shi ne ta riga shi in wato asibiti ta riga ta kare shi to bari mu duba wasu yan matsaloli ka matsala ta farko shine mirasul hamdi wato gadon mai ciki ko kuma gadon cikin kai idan mutum ya mutu sai bar mace tana da ciki ya za a yi da ciki za a riba gadon da shi ko ba za a riba ba ko za a bari sai ta haifa kafin a yi bagata wannan malamai sun yi saɓani a kan wannan matsala amma dai dukkaninsu sun yi istifaki cewa cikin nan yana da haƙƙin wannan gado ne kuma ko da cikin kwana biyar ne ya bari ko kwana ɗaya ko na tukun ɗaya to za ka yana da gado to amma ta ya za a yi gadonsa wasu malamai suka ce a ƙaddara za ta haifi ɗa namiji domin namiji ya fi ne ya fi gado to sai a kaddara za ta fita namiji sai a riba gadon sai kuma a bar wani a bar rabon gadon da namiji in namiji ta haifa shi kenan dama an bar rabon namiji in ko mace ne a ɗauki rabi a bata sai a riba kuma sauran a sake riba sauran to suka ce ah sai ta biyan tagwaye ba in ta biyan tagwaye duka maza ba ya za ka yi sai suka ce kawai a kaddara cikinta 'yan tagwaye ne maza 'yan tagwaye ne maza guda ce to sai a ajiye rabonin mutum nawa mutum biyu kenan maza kuma nan ma ba ma don mata kan kamar namiji ke yi mata hudu ma kamar yan tagwaye biyu ne to da haka sai a kaddara yan tagwaye za ta haifa ƴaƴa biyu idan ta haifi ƴaƴa guda biyu maza sai a ajiye rabon ƴaƴa guda biyu maza in ta haife su shi kenan in kuma ɗaya ta haifa sai a ba da ɗayan sauran kuma a yi a sake rabon wato ainihin gadon sai malikiya suka ce to in yaya uku ta haifa ba maza kun ajiye guda biyu ko hudu ko biyar ko goma kaga da aka matsala kenan yanzu ka ce to mun fahimtar mu shine kar a riba gadon sai ta haihu kawai sai ta haihu kawai ba an fita daga rikici ba in ta haihu in ya mace ta haifa shi kenan mun gani idan namiji ta haifa mun gani in ya'ya biyu ne in ma bai zo da rai ba ma shi kenan bai da gado an huta kawai sai ta haihu kafin a riba arewa gado shi ne mai azumi ake cewa wa yuqaful qasmu ma alhamdi ila an yastahilla tarihan fa umara ana dakatar da rabon gado saboda ciki har sai an haifi cikin yayi kuka sai a hada da shi in kuka ba kuma shikenan bai da ainihin wato ainihin gado to wannan mazhaban ita tafi fita daga rikici ko kar a yi gaba kon baya a zo a riba kuma a sake mai a sake ribawa saboda haka sai a bashi sai an haifi to amma matsalan shine wani lokacin ana shiga da lura a ce cikin wata ɗaya ne wata takwas suna nan suna jira gida akwai talauci ko ba abinci ma ya ƙare ta yanzu ya za a yi ta yanzu ka shi yasa wasu ka a riba ne kawai a yi ihtiyari a bar babban rabu to amma nan ne ma zai iya yiwa a samu mafita sai a samu wasu dukiyoyi waɗanda suke ana ganin kaman kuɗi ne a hannu ko za su za sai a ɗan riba idan an raba sai a fitar a sai a ɗan dakatar da kaɗan daga ciki sauran ƙadarori da waye-waye kuma masu wahala sai a bari sai an aiki idan an zo za a san yadda za a gyaggyara wato ainihin da bungazin ko kuma a ba su aro a ba su aro su yi amfani da shi idan an tashi duk wacce ta karɓi aro ko ya karɓi aro in an zo da bungazo zai zama yana cikin mai cikin gadonsa kuma dama ba za a ba shi abun da ya kai da bungazonsa ba ba za a ba shi abun da ya kai wannan amma in ba lalura aka shiga ciki ba to a hakura da komai da komai da rabon gadon nan har sai lokacin da wato ainihin matan ta haihu aka tabbatar da mata haifi fi rai wanda zai yi gado sannan kuma a gane menene ta haifa da namiji ne ko mace aje ne ko kwayo cikin nan sai a raba gadon wannan shi ya fi fita daga shakka idan dukiyan tana hannun amintattu amma idan wanda ya riƙe dukiyan ba amintacce ba ne kawai a raba gadon a ajiye na yan tagwaye kawai don galibi dai bara a wuce 'ya'ya biyu maza maza ba in ma mata uku ta haifa ko hudu ko ya'ya biyu mata da ɗan namiji ɗaya kaga duk dai hukunci ne ne kamar ya'ya biyu maza ta haifa domin a fita daga haɗarin da ke cikin cinye dukiyar magadan amma da an barwa babban su ba a da tabbas da shi ko an barwa ainihin yayansu babu tabbas zai iya cinyewa to an ga haka kawai a riba gado kawai kowa ajiye masa nasa cikin ma ajiye masa nasa duk wanda aka haifa daga baya sai a sai a gyara matsala ta gaba akwai matsala mushtaraka matsala mushtaraka shine inda za a samu wani asibi dukiyar ta kare bai da gado ya yi rikici kuma a bashi gado sai a bashi gado shine kawai mutum idan ya rasu ya mace ne ta rasu sai ta bar mijinta sai ta bar mahaifiyarta sai ta bar yan uwanta mai umar guda biyu sai kuma ta bar ɗan uwanta shaƙiƙi kaga anan dan washe kikin nan ba mai ana shiga da kwata kwata don babu da ba jika ba baba ba ba wanda suke gaban sa to da aka tashi da gadon nan kaga shi namiji yana buƙatar mai rabi miji kenan miji yana buƙatar rabi uwa tana bukatar sutufi saboda akwai yan uwa guda biyu guda hudu ma ai guda uku kai bi ummai guda biyu da shakiki guda daya za a ba ta sutufi ne su kuma yan uwa da ummai farali suke ɗauka su ba ta faɗuwa dama inda inda za su yi gado ne so da haka za a bata ne za a za a ba su shi ne kashi ɗaya cikin uku za a ba su kashi ɗaya abin nan kashi biyu abin nan kashi ɗaya cikin uku haka ne shi ne sulusi yanzu idan ka sa shida shi kuma ɗan uwa kike yana jiran ne a titi abin da ya rage ɗauka sai ka sa shida sai ka ba wa miji nan kashi uku sai ka ba wa kuma uwa kashi ɗaya ba shi ne sulusi ba hudu kenan to su kuma ƴan uwa da umman nan guda biyu suna son shi ne biyu sai ka ba su biyu nawa ya rage ko daya a cikin shida an ba da uku an sake ƙara ɗaya hudu an ƙara biyu ya zama nawa shida to yanzu da miji da uwa da ƴan uwa da umman sun samu da bansu zuciya ta ƙare dan uwa kike kuma bai da ne bai da rabo kuma a ka'ida duk asibin da zuciya ta ƙare kawai bai da rabo ya gaba to wannan asibin sai ce shi bai yadda ba bai yadda ba me yasa ita ah, tun da wani yan yan uwa da umman sun yi gado saboda sun haɗa uwa ɗaya da ɗan uwanmu to idan ba mu yi gado ta ɓangaren babanmu ba to mu ɗin uwar ba ta haɗa mu ba ne ai ma ɗan mamanmu ne sai suka ce sun zo wajen sai na umar ne aka kawo wannan karan aka ce su ba su da gado sai yan uwa shi ya ce umar ka kaddara babanmu dutse ne mun je mun jefa shi cikin kogi ko kuma jaki ne mun kora shi jeji kowa ba ta haɗa mu ba ne ma'ana mun fasa dangantaka mu ta ɓangaren baban yanzu muna dangantaka ta ɓangaren uwa kawai kamar yadda wa'annan suka yi gado ɓangaren uwa kuma muna da hakkin gado bangaren uwa ce ka kaddara babanmu dutse ne an jefa shi cikin kogi. sai na ya yayi nazari yayi nazari ya ce kai ya kamata a ba ku gado don ba su da bambanci da wa'annan sun fi su karfi ma shi nan daga nan sai aka sake fasalin wato ainihin gado to da aka yan uwa ne umar sai su zama su uku ne maimakon su biyu shi wannan shakikin ya zama dan uwa dan uwa ne umar to da aka kwaya biyu nan za su riba shi sunawa su uku to da kwaya biyu ba ta ribuwa uku za a sake za a yi tasihun matsala ke to da aka sai ka ɗauki kawunan su su uku ne sai ka duba wacce shida wato shida wanda take abin nan eh, wanda shine asalin matsala sai ka ka duba shida ba ta mazuri babu ainihin abin nan babu babu tawafuki to sai ka dauke shi a matsayin ne abin nan nan ba ka duba ma wannan ba sai ka buga wato uku sau nawa sau shida kawai to da ka sai ka ce uku sau shida sai baka sha takwas to idan ka zo za ka sake da bangado ne na miji da ya dauki ukun nan sai ka dauki ukun nan sai ka ce sau uku zai baka nawa tara zai baka tara tara ba shi ne rabi sha takwas wadawa dama sai ka sake ɗaukan uku sai ka buga sau ɗaya na uwa sai ba ka uku shi ne zai zama mai sudusi na na sha takwas kashi ɗaya sai shida to sai ka ɗauki ukun ka buga sau biyu zai baka nawa zai baka shida kaga yan uwa da umar su biyu ne za su karbi biyu sannan kuma ɗan uwa shi kiki shi ma a shi biyu kaga ya yi gado a matsayin wato ainihin abin nan a matsayin ɗan uwa da dubi ne wannan matsala ce mata mushtaraka saboda ɗan uwa shi kiki ya yi tarayya da ɗan uwa da ummi wani ce wata matsala a kadariya saboda ta jirkita lamarin gado a nan wani ce wata umariya saboda sai na umar shine fara wato ainihin ba da wannan gado to kaga a nan bai samu bane sai aka aka bai to inda kuma dan uwa ne arfi ne babu yadda zai dole ya hakura an ba wa miji rabi an ba wa uwa kashi da cikin shida an ba wa yan uwa da umai kashi biyu wato kashi da cikin cikin uku dukiya ta kare to dan uwa ne arfi shi ba yadda za a yi shiga don ba zai ce uwa ta haɗa su da waɗannan da da mamaci ba dawa ba ne haɗa su kuma bai samu mai ba bai samu ainihin gadon ka bai samu abin da ya rage ba sai hauka to ni lokacin kuma za ka samu rikicin shi ɗan uwan ya samu mai gadon ya samu ɗan kaɗan ne bai kai ya kabo wanda ya samu to a nan sai ya yi mai sai rikici a cikin al'amari kamar dinariya kubura da aka zo aka raba gado ɗan uwanta ne ya rasu ya bar dinari ɗari shida amma sai zama dinari kwa ɗaya aka bata sai ta ce ita ba ta yi kuma alhalin ba ta da gaskiya wato mutum ne ya rasu sai ya bar mace ne ta rasu sai ta bar mijinta ta bar mahaifiyarta ta bar 'ya'ya guda biyu sai ta bar 'yan uwanta kai maza guda goma sha biyu da 'yar uwa shakikiya guda ɗaya to da haka idan an zo za a ba wa miji wato abin nan ne, kashi biyu cikin nawa cikin huɗu, sannan za a ba wa uwa kuma sudusi kashi ɗaya cikin shida za a ba ‘ya'ya matan nan su lusani kashi biyu cikin cikin uku su kuma sauran sai su kwashe kawai to da haka dinari ɗari shida nan idan ka kasa ta hudu kashi nawa zai ɗauka shi biki ga zai ɗau ɗari da hamsin sannan ita uwa za ta ɗau wato ainihin nawa dutse, za ta ɗauki wato abin nan nan kashi abin nan za ta ɗauki shi ne kashi ɗari kenan za a ba za a ba ta ɗari sannan yan uwa abin nan ya'ya mata guda biyu na za su ɗauki misali shi da ɗari hudu idan suka ɗauki ɗari hudu zai zama nawa kenan abin da za a ba da ɗari hudu ɗari biyar da abin nan ɗari hudu za a bada zai ɗari shida ne an ɗau shi biyu cikin uku ba zama ɗari biyar ba to abin da zai rage shi ne zai zama za a samu dinari dinari nawa zai rage hamsin kenan to ba an da ya kamata ya rage ba ya kamata ya rage ashirin da biyar saboda haka na yawwa saba'in da biyar za dauka ɗauka ba saba'in da biyar ne za su ɗauka to idan aka zo aka riba wannan rabon gaba ɗaya su ashirin da biyar ne ya rage zai zama mai zai zama za a kasa ta kashi goma sha uku ne kashi goma sha biyu kai ko ba haka wani rabon gado ne yau wa miji zai ɗau ɗari da hamsin yau wa uwa mai saba'i da biyar ne uwa saba'i da biyar za ta ɗauka idan uwa ta ɗauki saba'i da biyar abin da zai rage shi ne ashirin da biyar tun da ɗari da hamsin ga saba'in da biyar ga kuma da ga kuma ɗari to da aka kashi saba'in da ashirin da biyar ne zai rage to idan an zo ashirin da biyar za ka riba wa maza goma sha biyu da kuma mata nawa maɗa mace guda abin da ɗan uwa mace guda ɗaya saboda haka ƴar uwa mace mata mazan nan za su ninka ne yan uwa mace zan guda daya to da ka ashirin da biyar idan ka kasa ta wato ashirin da biyar ya ya'ya maza abin da yan uwa mazan nan ka ba su bibbiyu bibbiyu su goma sha biyu nawa zai zama ashirin da hudu to sai zama kwaya ɗaya ne zai rike shi ne wanda za a bawa yan uwa wanda take shiki ya ta mace wanda ya ce wata dinariya kubura to wannan matan da aka bata wannan sai take ba sai ba wanda babi shurai shine wanda ya raba ne ya raba wannan gado kawai sai ta je ta samu kai dinari ta ce ita dan uwanta ya bar dinari ɗari shida amma dinari a ɗaya kawai ta gada to za ka ba ta yadda da mai ba ba ta yadda da wannan wannan gadon ba to saboda haka kenan matsalar shi ne wancan ba nufi ba ne mata ne mata ne wanda za ta ɗauki sumuni shi ne aka ba ta ashirin da saba'in da biyar saboda haka uwa ta ɗau ɗari so kuma ɗan yaya mata guda biyu suka ɗau suka ɗau ɗari hudu kaga in ka haɗa zama ɗari biyar da saba'in da biyar abin da ya rage shi ne ashirin da biyar shi ne wanda wa'annan yaya wato ƴan uwa shaƙiƙai za su ɗauka in sun ɗauki biyu su ƴan uwa goma sha biyu maza ita kuma kwaya ɗaya za ta ɗauka to da haka namiji ne ya rasu ya bar matarsa da mahaifiyarsa da ƴaƴansa guda biyu kenan sumuni matar za ta ɗauka kashi nawa kashi ɗaya cikin takwas ɗari shida in ka kaka ta takwas za ta baka saba'in da biyar biyar ko da aka sai zama ashirin da biyar ne to sai zama sai na ali ta ce shuraihu ya zalunce ta dan uwanta ya rasu ya bata dinari guda ɗaya to shi kuma sai dina ali mutum ne wanda yake da badaha ya san in qadi shuraihu bai zalunce ta ba kuma yana da saurin gane abu to take kawai sai ya gaya mata waɗanda suka rasu kuma a ta samu wannan rabo ɓaya sai aka ambaci matsalan da shakiya wato mai kai ƙara gashi ne mai cikin furafi yake cewa min ajiye za ka sun biyar bishakiya da an a tattaliyan bafiya kanan da hu inna shirai han zalama da biya da nil kismata yi a ba a fi min zahabin sistemiya wa karka ne bi wahidi dunar fiya kanan da ha kan halaka an zauji wa ummihi wa taraka bin tani ma isai a shirmin وأنت أخته تمام العدة قال نعم قال فذاك حقك تأتي لنا من غير حق تشتكي وتظهرين في شريه الشكوى وتكتمين عند ذاك الفقرة sai na da yake wataƙila ɗan uwanki da ya rasu ya bar dinari ɗari shidan nan ya rasu ya bar matarsa da mamansa da ‘ya'ya mata guda biyu kuma ya bar ‘yan uwansa shakikai goma sha biyu maza da kuma keke ne cikin kidayen wayan da ya bari sai ta ce yi eh, haka aka yi sai ce ta wannan shi ne haƙi da za ki zo mana kina kawo mana ƙara ba za ki faɗi yadda matsalar take ba kina cewa shirahi ya zalunce ki shirahi bai zalunce ki ba to da haka da aka zo aka riba kuma dinari ɗari shida haka ne ita uwa ta da dinari ɗari ɗaya mata biyu suna da dinari ɗari hudu su riba ɗari biyu ita kuma matarsa tana da tumuni kan shi cikin sakon shi ne dinari saba'in da biyar abin da zai rage muku kuku kwasa ku ƴan uwansa shi ne dinari ashirin da biyar kuma kina da ƴan uwa ƴan uwan akwai maza goma sha biyu za su ɗau dinari biyu shine ashirin da hudu sai kuma ki ɗau dinari ɗaya shine an cika ta dinari ɗari shida ke sai to wannan shine hakkin ki ta ya za ki zo kina kawo mana tsara ba ki faɗi yadda matsalan gadon take ba wani shi nuna maka kwakwalwa sai na ali kuma ya yi rabba irin wannan gadon da yawa yana kan mimbari a tambaye shi ya abu kaza kawai sai faɗi abun kawai ya wuce shi gaba da wato ainihin abin da ya shafi sa وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ala alihi wa sahbihi wa sallim mai tambaya ta farko yake cewa malam kayi mana bayani dangane da abin da ya shafi mata maza namijin za mu fahimce shi ta fitan mani macen kuma ta hanyar yin haila sai ce malam idan ba su balaga ba fa ya za a gane bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah idan ba su balaga ba ana ganewa ta hanyar fitsari idan yana fitsari ta farji ya zama mace idan kuma ta azzakari ya zama wato ainihin namiji kuma idan yana fitsari duka guda biyun ma wasu sun ce a duba a ga ta ina fitsarin yake fara fita idan yana fara fita ta azzakari ne kafin farji namiji ne idan ta farji yake fara fita sai na azzakari ya biyo baya mace ce idan kuma duka tare suke fitowa sai a duba a ga wanne ne ya fi yawa idan ta zakari ya fi fitsarin da yawa wancan kaɗan ne shi kenan sai ya zama namiji in ta farji ya fi fitsarin da yawa wancan ya zama wato kaɗan ne sai ya zama wato aidin sai ta zama mace na'am mai tambaya ta biyu yake cewa wani rabo za a bai wa mutane biyu ko yan biyu masu kai ɗaya ya za a raba gados? ya zana bai san gado ba kwata-kwata kenan to wa da kani ana bambancewa ne ballantana masu kai daya ko ba shi yake nufi ba ko wanda aka suke hade ah to ne rabuwa ke ba wanda ba sa hadin in dai rai biyu ne an tabbatar mutum biyu ne ai magana ta kare saboda haka kama haife su daban-daban ne kamar yadda ba a bambancewa da kani haka nan su ma wannan zai yi kuka yana jin yunwa wannan kuma bai yi kuka ba yana koshe kage nan cikin su daban-daban ne wani yana buƙatar magani bai da lafiya wannan kuma kansa baya ciwo kaga sun zama mai in dai likitoci sun tabbatar da mutum biyu ne to rabon mutum biyu za a ba su kowa da ainihin buƙatarsa tun da kila ana iya riba su ba, kuma su rayu zai yiwa kuma ba za a iya riba su ba amma dai rai biyu ne kenan tare da su wannan yana bacci wannan kuma zai zama idonsa biyu kaga su biyu ne kenan sai dai inda ya mutu kuma ɗaya ba zai rayu ba ko ko yana rayuwa sai a cire ɗayan to kaji in ɗaya mutu ma dai yana rayuwa sai a je maza maza sai a cire gawan wanda ya mutu din kawai a cire kan kawai shi kenan ɗayan sai rayu to kaga mutum biyu ne kenan ba wani iskali kamar wa da ƙani ne ko ƴan tagwaye wannan kuma yake cewa malam mutum ne ya rasu ya bar matarsa da yarsa guda ɗaya da ƴan uwansa mata guda biyu da za a raba musu wannan gado ya rasu ya bar matarsa da yarsa guda ɗaya da ‘yan uwansa mata guda biyu. To, ai mun ce ba, ba mana kwada yake darasi muke yi, bari mu riba. Tunda ba, muna babin gado ne, mutum ne ya rasu ya bar yarsa guda ɗaya da me? Da matarsa ɗaya, da kuma wa? To, ‘yan uwa mata su waye, kaga shi ne matsalan gado kenan yi. ‘Yar uwa mata shaki kai koli abbai koli li ummai. so da zama yi bayani cewa idan mutum ya rasu ya bar yassa guda ɗaya ko da kuma matansa biyu matarsa ɗaya eh akwai akwai ya'ai eh, ko ba ya yassa ɗaya to kaga da zama yi bayani cewa in uwa kai da li'abai suna asibiti tare da me tare da ya amma in li'umai ne kuma ba za su yi ba za su yi gado ba so yanzu bari mu kaddara 'yan uwa uwarsa ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sannan ya bar matarsa da kuma yas matarsa biyu ko matarsa ɗaya da yarsa ɗaya to ya ɗin nan ta hana mata cin rubuhi ta dawo me ta dawo muni. su kuma su kuma ita kuma yar uwa shakikiya ko ita ɗaya ne ko su biyu ne a fifty da su suna jira abin da ya rage ne so da aka kai tsaye za ka sa takwas ne kawai idan ka sa takwas ita wannan tana buƙatar nusufi wannan tana buƙatar sumuni ita mata wato biyu za ta shiga cikin shida ta cinye ta shiga har hudu ta cinye saboda haka an samu ta dakuli takwas za ka ɗauka in ka ɗauki takwas sai ka bawa matan nan kashi ɗaya sai ka bawa wa ya kuma kashi hudu ne rabi kashi uku da ya rage kuma sai ka bawa yar uwa shaƙiƙiya ko yar uwa liyafiya na ta yi asibiti kenan a nan tunda dama mun ce tana asibiti tare da tare da ya ba wai sai in kwata-kwata ba magada ba ko akwai magadan idan yar bata cinye dukiyar duka ba ita za ta dauki abun da ya rage na wannan kuma yake cewa malam ni ne ina sallar nafila sai na bayyana karatuna a inda ake asultawa, ina matsayin sallata babu komai don mutum ya haka domin inda ake karatun Eh, nafila a bayyane shine da daddare inda ake boyewa kuma da rana to wannan kuma dukkanin su mustahabbi ne inda rana ka bayyana da daddare ka boye babu qabli babu ba'di na'am sai masu roƙon adoyi wani yake cewa malam mai zamu karanta don Allah ya tsare mu daga cutar da ta game duniya karanta addu'an da manzo Allah ta suma ya bayar Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal ah, wal jununi wal juzami wa min sayyi al اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا الله إنا نيمان تسأرينك daga ciwon kuturta na baras da ciwon hauka da ciwon kuturta wanda yake tsaga jiki da kuma munanan cututtuka to kaga yana daga cikin munanan cututtuka an kace wa min sayyal asqam ko ne cuta ma ka ka shigar da ita to kai ta addu'a da kuma irin addu'o'in da suka kama suka kama da wayennan ko mu koma mu yi ta istighfari ubangiji subhanahu wataala ya dauke mana wato wannan masifan yayi mana shi gaba daya na'am eh dala ranar lahadi ba da da karatu mai zuwa insha Allah da na ce da wancan satin gaba daya amma yanzu na janye iya lahadi ne kawai babu karatu sauran ko kuma akwai kamar yanda wato ainihin aka saba iya ran lahadi ne kawai ba mu da karatu amma litinin talata laraba alhamis duka za mu ci gaba da karatunmu kamar yadda wato ainihin muka saba ubangiji ta Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba daya wanda suka nemi addu'o'i Allah biya musu bukatunsu na alkhairi mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allahumma hdina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabaarakta rabbana wa ta'ala سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين